Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a. da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a Assalamu alaikum ku da hantsin rana Alhamis 26 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa kwamitin kula da sha'anin noma na kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ya bayyana irin abubuwan da zai fi baiwa fifiko a wannan shekarar da za mu shiga. Sannan muna tafa da shirin na kasa wanda mun Bar ma ke gabatarwa. da kuma sharhin wasu jaridun Ghana sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan tada kayar baya da masu fashi da makami da masu zatar jama'a kai har ma da masu yawa tattalin arziki zagon ƙasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa a yayin da yake taya ɗaukacin 'yan Najeriya murnar bikin Kirsimeti. Shugaba Buhari ya buƙaci 'yan ƙasar da su ƙaunaci junansu domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Buhari ya bayyana saƙon ne ta bakin kakakinsa Garba Shehu wanda ya zanta da wakilin sashen Hausa Alphonsus Ogorikwe. bayan ya yi murna ga ikirinta da duk al'ummar Najeriya a wannan biki da ya zo, Shugaba Muhammadu Buhari kira ya yi na a yi kwaikwayo da irin kyakkyawan hali na Isa alaihi Ta nuna soyayya da ƙaunar juna da kyauta da yin alheri ga wanda yake kusa da shi da wanda yake. Shugaba Buhari ya ce ai koyi da wayannan kyakkyawan hali kuma sannan duk wani wanda yake son fituna 'yan ta'adda ne masu kada fitinan arzikin Najeriya ne yan fashi da makami ne masu satar mutane ne yana kira da su hakuri su zauna lafiya da sauran al'umma idan kuma ba su yi haka ba ya ce jami'an tsaro a shirye suke za a fita da kes kuma sai an ga bayan su sannan shugaban muhammadu buhari ya fata cewa yadda ya yi alkawari a wannan sanda da ya gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara Dubu biyu da ashirin yana fata cewa allah zai kawo yalwa da arziki da ci gaba da zaman lafiya a ƙasa An hanzarta ficewa da Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a dandalin jawabai a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin gabar teku na Ashkelon da ke kudancin ƙasar ta Isra'ila bayan da aka harba wata roka daga zirin Gaza da yammacin jiya Laraba. Na'urar garkuwa daga manyan makamai ta tare roka ɗaya da aka harbo daga Gaza a cewar rundunar sojin Isra'ila. an kai Netanyahu da matarsa Sara a wata maboya da ke kusa a yayin da rokar take ta kara daga bisani kuma ya koma domin yadda jawabinsa a gangamin shugaban na Isra'ila yana yakin neman zaɓe ne gabanin zaɓen fitar da gwani a yau Alhamis inda zai fafata da daɗaɗɗen abokin adawarsa Gideon sa a shugabancin jam'iyyar Likud haka kuma yana fuskantar babban zaɓe na uku shekara ɗaya bayan sakamakon zaɓen watannin Afrilu da Satumba sun nuna zai sake gwabzawa da Benny Gantz Eh, a yayin da cikin cikinsu ba wanda ya sami ƙuri'un da za su kai ga kafa gwamnati labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc dakarun gwamnatin siriya da ke da kariyar jiragen yakin rasha sun kutsa garin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gundumar idlib da ke arewa maso yamma a cewar wasu majiyoyi lugudan wutar da ake yi wa garin na maret al-numan a kudancin idlib yayi sanadiyar kwararar fararen hula zuwa wasu yankunan kan iyakar Siriya da Turkiya domin neman mafaka kamar yadda wata kungiyar sanya ido akan yaƙi ta ruwaito a jiya Laraba. Ƙungiyar ta sanya ido akan haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da masu bincike a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. ta ce biyu bayan gwabza kazamin fada a yankin dakarun gwamnatin syria sun karbe ikon garuruwa da dama a yankin tare da kashe mutane gwammai da kuma tilastawa wasu dubban mazauna ficewa daga gidajensu rami abdulrahman daraktan hukumar ta sanya ido ya faɗa wa muryar amurka cewa akwai yiwuwar miƙa ikon garin ga sojojin turkiya da na rasha nan da 'yan kwanaki ko kuma sa'o'i inda ya kara da cewa 'yan tawaye ba za su iya ci gaba da yakin ba. akwai yarjejeniya tsakanin turkiya da rasha na kakkaɓe dukkan 'yan tawayen islama daga maret al da kuma garuruwan da ke kusa da shi. masu zanga-zanga a iraki na jaddada kin amincewar su da mutum na baya-bayan da aka bayar domin mukamin prime minister suna cewa ba za su amince da duk wani rankin-rankin dan siyasa ba wani gungun 'yan majalisar dokoki sun zaɓo gwamnan basra assad al-idani suka miƙa sunansa ga shugaban ƙasa gungun bina na da'awar su ne rukuni mafi yawa a majalisar da kundin tsarin mulki ya baiwa damar bada sabon shugaban gwamnati to sai dai kotun kolin iraki kawo yanzu bata bayyana wani rukuni ne ya fi yawan kujeru a majalisar dokokin ba domin 'yan majalisa da dama sun canza sheka a 'yan kwanan nan majalisar dokokin ta kasa cimma wa'adi biyu na samar da prime minister sakamakon rikicin siyasa masu zanga-zanga sun gaggauta nuna rashin amincewarsu da al'idani nan take suna masu cewa ba wani sauyi da zai iya kawowa a iraki. A gaida Murtala faru kusan yana da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da kwamitin kula da sha'anin noma na kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS ya gudanar da wani taro a fadar mulkin Najeriya a Asorok a Abuja wanda wakilai daga kasashe mambobin kungiyar suka halarta sun bayyana irin ribar da ake samu a fannin kiwon dabbobi da makiyaya suke yi. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu ya haɗa mana. Cikin muhimman lamuran da kwamitin nazarin noma na kungiyar tattalin arzikin Afirka tema wato Ecos ya karfafa a bana akwai bunƙasa kiwon dabbobi ta hanyar ratsa dazuka da ke yankin. Jami'an kwamitin sun ce nau'o'in dabbobin da ake kiwa yankin musamman ma shanu na taimakawa wajen bunƙasa lafiyar ƙasar noma ta takin gargajiya yaƙi da hamada ta raya burtali da kuma cuɗanyar jama'ar Afirka daga sana'o'i daban-daban. Kwamitin ya lura ana samun fitinar manoma da makiyaya don sare dazuka da kafa gonaki akan burtali. Dr. Sani Abdu daga jamhuriyar Nijar na kungiyar nazarin noma ta rofa da da ke aiki karkashin ecos ya bayyana ribar kiwon yawo abin da mutane ba su gane ne ba yanzu in ka dauka kiwo a nan kasashen mu na afirka ta yamma su ne ke kara dankon zamantakeya da kuma arzikin kasashen mu na yamma saboda bisashen mu na arewacin kasashen mu na afirka ta yamma su ne ake yankawa a gusumcin kasashen mu na afirka ta yamma in ka dauka bisashen da aka kiwata arewacin mali su ne ake dauko a kawo lagos a yanka mutane su ci cikin daji cikin ƙauyukan inda babu nono wanda wanda aka kawo daga ƙasashen turai mutanen wanda suke cikin daji nonon shanun nan wanda ake yawo da su cikin birtalai shine suke sha naman bisashen wanda suke yawo shine suke sha kenan ka gani shi wannan tahe-tahe na dabbobi yana kawo arziki da yawa in ka ɗauka ƙasashen gusum wanda suke coastal countries wanda suke wajen teku kiwo baya da ƙari can wajen kiwo abin da yake kawo cikin arzikinsu cikin kishi ɗari kishi biyar ke kawo amma in ka ɗauka ƙasashen arewa wanda yake kamar ƙasashen mali kasashen niger kasashen burkina kishi 35 zuwa kishi 45 na arzikin su gaba daya gwamnatin najeriya dai ta bullo da wani tsari na warewa makiyaya dazukan da za su ke kiwo da tuni hakan ya samu karbuwa a jihohin arewa da dama gwamna muhammadu ino ya haya ya yi karin bayani bayan wani taro a fadar aso rock na arewaci dai duka kusan mun ansa cewa za mu yi kuma na kudancin najeriya ma tunda da su ma can sun tashi daga nan wasu sukan kare a can kuma akan kare da samun waɗannan matsaloli da ake samu tare da makiyaya da manoma to su ma sun gwada za su yi amma gwajin shine akwai kiwo kala-kala ne wani yana sha'awan ya kiwon akuya wani yana sha'awan ya kiwon saniya wani yana sha'awan ya kiwon alade saboda wanda suka fito da shi su ma kuma gwamnati za ta taimaka musu don su ma 'yan najeriya ne kamar yadda aka yi tanadi a cikin wannan doka ko kuma wannan shawarwari ina ga kamar za a samu sauki sauki za a samu zaman lafiya yanzu misali in ba a tashi daga arewaci a cikin wahala da fitina aka tilasta tafiya kudancin nan tafiya ta kusan mil dubu a kafa da dabbar da mutum duka su wahala in muka zanna gu daya muka ba mutanen mu abin da suke bukata suka samu ainihin yanayin da su ma za su yi kiwon da sauki ai mun samu duka mu juna mu sauki akan samu rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya daidai lokacin damuna matukar makiyaya suka kyale dabbobi suka shiga gonaki ko kuma lokacin tafiya kudanci daga arewaci don neman ciyawa da ake kira mashekari. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida da maili Ilhikaya da wannan rahoton daga Abuja, to kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sannan a hankali na kasassu a kasashe irin su nishiyar najeriya da makwabta sun fara gane mahimmancin jingine sana'ar bara domin rungumar tsayayyar madogara wato koyon sana'a ko ne aikin yi domin kare mutuncin kai da kai lamarin da ya baiwa masu bukata ta musamman damar samun bakin fada a ji a sahun al'umma saboda gudunmuwar da suke bayarwa a ayyukan ci gaban waɗannan kasashe kamar yadda za ku ji a wannan shiri bakon na yau wani matashi ne mai sunan abdullahi mutari adam wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa bayan fama da cutar shan inna ko kuma polio amma kuma Allah ya ba shi baiwa inda ya haɗa sana'ar askin zamani da kasuwancin ƙasa da ƙasa wakiliyar muryar Amurka a damagaram tamar abari ta zanta da wannan matashi da aka fi sani da sunan Arkeli ga rahoton da ta haɗa mana kamar yadda a koyaushe hukumomi da masu hannu da shuni ke kokari na ganin an yaki bara musamman ga nakasassu wasu daga cikinsu sun kalubalanci bara ta hanyar rungumar sana'o'i abdullahi mutari adam da ake cewa arkeli na kasashi ta hana shi neman na kan shi ba ya fara bayyana ma shirin na kasa ba kasawa ba yadda wannan matsala ta same shi. Ni wannan lokacin da larura wannan ta same ni fi sabilillah banni da wayan kirki. Me na ji lokacin da tsohuwa ta take cewa lokacin da larura nan ta same ni ina daidai koyan tahiya. Wannan larura ta same ni bisa gane ba da foliyo ce sai da suka ja lokaci aka gane foliyo ce a lokacin nan na dan fara wayo ina tana ana akwai wani doktor da ake kai nan cikin ofital eh, da duka kafahuwa na biyu suka kamu yanzu cikin ofital ana kai ni wurin wannan doktor kin ina tana ana mini masaji ana hana ni in rikin dawa kafata ina tahiya a cikin wani akwai wani karhe da aka yi guda biyu ina rike su ina tahiya in na kwanta ya dago kafata ya ce in dago kafata in maida to daga wannan lokacin kuma kawai sai lakwal muna zuwa da lakwal da abokaina a yara unguwa babu wanda yake gwada mana wani ni gurgu ne ko wani duk lokacin da aka tashi tahiya wurin wani wasa ko balo ce ko wani halbi ne ko wani wankan tabki ne ko wani zuwa gona ne ne duka wannan abun duka da ni ake zuwa in muka fita yawo ko kare ya biyo mu da wani waye bisu watsewa su bar ni ma dai ina dan kokarta haka nan in huta da gudu cikin abokai ba su gwada mana ba suna kyamata ina jan kawata haka nan mu je duka muka yi ta wasa breman ni da abokaina da muka taso a Midan Fan sun gwada min ni ba na gashashe ba ne. Iyayen Arkeli sun saka shi a makarantar boko kamar kowane yaro sai dai ba ta yi nisa ba ya fara sana'ar aski. Cesium ne sankiyam katriyam da kwaltagiya. Yanzu da kwaltagiya ina nan ina zamne wani lokaci muna zamne ma sai wani abokinmu ya ta yi a mai aski. Mun yi organizar rawa ana gobe sallah azumi. Yanzu bayan wannan ya ce mai aski ya ce baya mai ba akwai taro yanzu da ya zo zamana cikin mu sai ya ce mini sai ce mana dan Allah shi dai koya ne ma yau he an mai aski kawai cikin hira haka na zule shi na ce ka amma sai ya ce wallahi zo ka muni na ce je so reza da masarci da sizo akwai wani da ya taba mana aski da wannan abubuwan to na ga yadda yake wani dan gane ne ya zo hucewa da irin wannan abin da suke rikewa da zan shi a lokacin nan ba a ma gane menene immigration ba mai na libi zai wuce ya muna aski na biya shi na ga yanda yake yanzu wannan a lokacin nan da wannan ya ce in mai na ce shi ma je so wannan kayan da ya je so wannan kayan da na mai a lokacin da na mai ban da shi sai da na ma mutum uku mutane suke cewa ka iya ka iya ka iya zu aka je aka yi rawa washe garin rawa mun ko wani abokina shi ma ya ce ai ya ga nama wani aski yana so na ce mu je siyo shayi da kuɗin da zaka bani sai mu tayi mu dora fada kenan ana hira ina ma aski yanzu daga wannan kawai abokai na yan lakwal yan gidanmu kowa kowa sallah in ta zo dai alhamdulillah kawai sosai nake har kai yan gari suka gane ni jandarmomi garda da mutanen wani likita haka le functional le wannan da suke da muka zauna duka tare da su ma'aikata dai wannan mm. kawai duka sai su yi kira na wasu in hau jandarmeri in tai su prefecture duka ina musu wasu in je gidansu duka ina musu to kowane hanya ne ya bi don samun jari na dora wannan sana'a tashi wannan season dai da wannan ya siyo da wannan masarcin su ya bar mini kawai na ta ci gaba da su Eh, yanzu su kadir kadir kin wannan ma'aikatan in suka kiraye ni bisa zauwa nan kwam uha gida ne ba shago ba ne sai in tai gidansu da yake manya ne in tai gidansu in muka je gidansu sai in zamana a yayi su zamana a kujera su dauko kujera su zamana sai in musu aski eh binne man cewa akwai wannan jiji da ya zamana Abdurrahman Gusman wannan lokacin ne yana gure da yan diyan shi kanana guda biyu ne nake mai aski ma a lokacin nan da jandarmomi da wani wane ne kuma daga nan dai tahiya ta meke ka sai ka zama kawai cikakken mai aski sai na zama cikakken mai aski masu askin na ma yanzu mutane suka fasa zuwa wajen su wanda su suna da salon na askin ma ni ban da a lokacin nan kawai yanzu kai tafi da gidanka ne kawai eh kawai yanzu kawai kowa yake zawa wuri na a lokacin nan tsohuwa ta ta saya mini belo daga ka ce zo in ma aski in je gidanka in ma kuma ni bin yankewa kawai abin da ka bani kawai da shi nake aiki ko nawa ne ma mm. kawai sai in taya ta an tartan ina nan yanzu da na dawo zandar kuma hallo ko mutanen mu yan guran wanda sun sanna ana da yan gidanmu ma a lokacin nan duka binne ma wani ma da yan nan garin mm. sai yan guran da suka sani da yan gidanmu mm. to yanzu ina ma yan gidanmu akwai kannuna wanda muke tare da su proshki na dai sai nake musu yanzu nake musu in suka je lakwal lokacin nan suna sai ijiri sai a tambaya wawaye muku wannan aski sai a yar keli ya mana aski a yar keli kenan abu ya yadu na samu mutane kiliyan wajen washington kin nan rabin da magaram dai duka kawai na jana a lokacin nan kawai matasa kawai to kamar lokacin da kaga abu ya yaukaka abin ya ƙara yin ƙarhi na askin naka kamar ka samu kayan aski ka sai saya ko kuwa yawwara da na dawo garin nan a lokacin nan tsohuwa ta ta yi ta yi in bude shago da ta ga abin ya tahi ta yi ta yi in bude shago da tsoho kawai na kiya yanzu da ta ta yi kano sai ta so mini tanda zuwan nan makana waccan ta matsa kayan aski ta kamuni suka yi suka yi in bude shago na kiya a lokacin nan kawai kuriciya na rena abin kwa kawai gani nike ni ba aski ba zan tile kawai karatu ko ma zan ina nan ina nan muna nan ina nan ina gurmaza ina nan muna yi muna yi muna yi tsoho wani lokaci sai bani kuɗi yanzu da ya bani kuɗi na zo na buɗe shago nan bakin kwana wajen station na gari akwai wani aboki na ana ce mai sani sadaka bin man ce wannan alherin da ya muni shi ya fara sayo mini tandas shi ma na wuta guda biyu a da Allah saka mishi da alheri da ya bani wannan tandaskin tsoho ya karo mana wani an bani kuɗi na zo na buɗe shagon wannan na buɗe shago muna yi muna nan muna yi nan muna yi na tara wasu kuɗi na sai na fara zuwa kwatanu gana ina so kaya ina zauwa wani lokaci na ta yi gana na so kaya ina zauwa kan in zo yaro na sun yi rikici da suka rihe shago to yanzu daga wannan lokacin ban sake buɗe shago ba na koma ƙofar gida mutane na suke tarro nan ƙofar gida muna fada muna ina musu aiki muna fada ina musu aiki a nan dai hakanan kuma har Allah ya kawo wani budin na kai ma tsoho shawara na ce yanzu ga abin da nake so in yi tol nake so in saya da komi da komi a mini shago in yi shago na in je in buga muka yi shawara na bada kuɗi aka mini kesa da komi da komi to a wannan shago har yanzu ne a nan ne wurin nike nan zamna ni dai alhamdulillah sana'a dai na kama jikina a sana'ar wannan babu abin da bin yi ba da sana'ar wannan to kamar yanzu kayi maganar kana zuwa Ghana kenan ba askin kaɗai kake ba kana hada da kasuwa kamar sai da saidan kaya. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so inda za ku ji amsar wannan tambaya a ci gaban tantaunawar tamar abari da Abdullahi Mutare Adam Arkeli mai askin zamani a jamhuriyar niger a madadinta da bakon shirin na kasa ba kasawa ba.

a gaida sule mumun barma da shirin na kasa yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun ghana da jaridar daily guide da soma sharhin jaridun na yau a shafinta na farko shugaban kasa na na kufu ado ya isa ta sakon bikin kirsimeti da sabuwar shekara ga al'umma jaridar ta ce shugaban nana kufa ado ranar talata 24 ga watan disamba ya gabatar da sakonsa na bikin kirsimeti da sabuwar shekara ga al'umman ghana da kuma duk 'yan afirka daga kasashen waje da ke bikin wannan rana a nan cikin kasar a cikin sako na mintuna shida da aka gabatar cikin bidiyo a gidan sarautar kasa jubilee house inda nan ne shugaban ya isar da fatan alhairi ga 'yan ghana da duk al'umma na duniya dangane da bikin merry christmas da kuma bikin sabuwar shekara yana mai kira da a isar da alhairi zuwa ga duk mutane masu bukata a wannan lokaci the statesman ndc ta dawo taimi a kufa ado ne ke tambayan abokan adawa da ke bukatar dawowa bisa mulki jaridar ta ce shugaban nana dan kwakufa ado ya kalubalanci tsohon shugaban kasa john dramani mahamman ya gaya wa ɗiyan ghana abinda babban jam'iyyar adawa ke bukatar ta dawo ta yi shugaban ne kan gaba a cikin mambobi da magoya bayan jam'iyyar new patriotic party wadda ya jefa wannan kalubale ga babban jam'iyyar adawa da yake magana a wurin taron wakilai na jam'iyyar da aka yi a trade fair site na na shugaban wadda daga dukkan alamu ya yi imanin za a sake zaben karo na biyu ya yi kira ga ndc da ta gaya wa ɗiyan gane shirye-shiryenta wa ƙasar in suna bukatar samun damar sake yin mulki a nan kasar ghana an karauce wa tsakiyar birnin accra a ranar kirsimeti a yayin da tawan cunkoson motoci da ake fama da shi a birnin ya yi ɓace bat jaridar ta ce kamar yadda aka saba samun cunkoson jama'a a cikin birnin a ranar kirsimeti wato ran laraba kenan 25 ga watan disamba wato birnin tsit kake ji irin hayaniya da ɗawainiya da mutum ya saba ji a birnin na ghana a duk kowace rana da sun ka hada da ranar jajibirin kirsimeti duk sun ɓace babu su yayin da jaridar graphic ta kai ziyara ta wannan sharhi na jaridar daily graphic muka so karshen sharhin jaridun na yau redwanullah muktara ba sashen hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe biyun dare da minti 25. Yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gaisuwa babban auditor janar na mulkar ta Najeriya. Ina ce al'umma Kirista muna hukunkun Kirsimeti da fatan za su lafiya su gama lafiya. Allah ya nuna mu na gaba a fatan za su yi Najeriya addu'o'in samun zaman lafiya da duniya baki ɗaya. Da fatan ina ta abokina Mato Garba bukukuwan wannan kirsimeti da saura gaba ɗaya da al'ummarta gaba ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Mire Amerika. Ni ne Nasiru Abdullahi Giremawa karamar hukumar Bindawa. Wato kira na ta shugaban kasa shi ne lallai ya fita kamar yadda ya ce a yi noman shinkafa to jama'a sun kama noman shinkafa da dangadan an kuma yi noman. Amma abin da ya rige ma shugaban kasa ya saman mata ainihin mutane wato shine ainihin injin gyaran shinkafa wanda za a ringa fidda tsakuwa a kasa tsakuwa a fidda duk wani da ke cikin ainihin shinkafa shi ne kawai rage ma ainihin shugaban kasa da kuma ainihin gwamnatin da saboda haka da fatan za su suna sun da ba. Assalamu alaikum sunana Musa daga garin Kwangila Zaria Najeriya. Wato a ina ma al'ummar Kiristoci fatan alkhairi da fatan Allah zai sa su yi amfani da wannan rana da wannan rana da su yi bukukuwan Christmas lami lafiya sannan kuma su yi haƙuri su koyi darasin da wannan rana take nunawa a wannan bukukuwa nasu domin Allah su ci gaba kuma da yi wa ƙasa addu'a ta yadda za a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali da taɓarɓarewar tsaro a ƙasarmu. mu. yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan tada kayar baya da masu fashi da makami da kuma masu satar jama'a har ma da masu yiwa tattalin arziki zagon kasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa yayin da yake taya daukacin 'yan Najeriya murnar bikin Kirsimeti. Shugaba Buhari ya buƙaci 'yan ƙasar da su ƙaunaci junansu domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. an hanzarta ficewa da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a dandalin jawabai a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin gabar teku na ashkelon da ke kudancin ƙasar ta isra'ila bayan da aka harba wata roka daga zirin gaza da yammacin jiya laraba na'urar garkuwa daga manyan makamai ta kare roka ɗaya da aka harbo daga gaza a cewar rundunar sojin isra'ila dakarun gwamnatin siriya da ke da kariyar jiragen yakin rasha sun kutsa a garin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gundumar idlib da ke arewa maso yamma a cewar wasu majiyoyi lugudan wutar da aka yi wa garin na maret al-numan da ke kudancin idlib ya yi sanadiyar kwararar fararen hula zuwa wasu yankunan kan iyakar siriya da turkiya domin neman mafaka kamar yadda wata kungiyar sanya ido a kan yaƙi ta a jiya laraba. masu zanga-zanga a iraki na jaddada yakin amincewar su da mutum na baya-bayan nan da aka bayar domin mukamin prime minister suna cewa ba za su amince da duk wani rankin-rankin dan siyasa ba da haka muka kawo ƙarshen mu na hansi sai kuma can da la'asar ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada a manta za a yi aiko mana da saƙonni a koda yaushe ta hanyar imel ta adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku yin da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci daryl smith muhammad hafiz baballe ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka sai da hanzu.